salawatullahi wa salamu alaihi bai kai wa salamu alaikum wa rahmatullah ya dace da yammaci na 23 ga wata na zulqa'ida hijira 446 wanda ya dace da yammaci na goma ga wata na biyar shekara ta 2026 miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam dan ba ba a nan cikin sunanu ibn maja za mu tashi gabar hadisi na 2700 da talatin da biyu a cikin kitabul ko abubuwan fara'id babuka da sai magana akan gado babu mirasul wala babu da ke magana akan gadar wala'i gadar wala'i idan aka ce wala shine wata ni'ima ce da Allah ya bawa wanda biya yanta bawa haka nan da ya alkhairi sa aka masa tukuci da wannan wala'i Wala in yana bayyana kai tsaye idan mutuwa ta faru da za a ce wannan bawan da aka yanta ya mutu ba shi da magaji an gane to wannan wato shi wato wanda ya yanta shi shi da gaji shi fi وليس في النساء طرا عصبة التي منت بعتق الرقبة عن أسباب ميراث الوراث talata وهي نكاح وولاء ونسى أغانيك ما بعدهن في المواريث سبع فأغاك في ولاء كائن تباوى كي كي درجة من جاغورا أغانيك كين جاغورا سهريا يقول الثاني رحمه الله قال لسنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال لسنا أبو أسامة قال لسنا حسين للمعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال تزود الرئاب sai kun za ku fahimci wani hadisi saboda yawan mutane a ciki ri'ab ya yi aure ibn huzaifa ibn sa'id ibn sahab waye aure ri'ab waye aura umma wa'il binta ma'mar al-jumahiyya umma wa'il bintu ma'mar al-jumahiyya waye aure ta ri'ab fa waladat lahu thalathatan sai ta yi ba masa ya uku fa tuwfiyat ummuhum sai wannan mahaifiyar ta tsara su ita wa ummu wa'id an gane fatuwufiyat ummu shi kan sa ummu a jiki tsara kawo ummu a jiki dina zai bayan zuwa ga iskalin hadisi sai ta ummu wa'id din ta rasu fa warisaha banuha sai ya'yanta suka gaje ta me suka gaje riba'aha kadarorunta wa wala mawaliha da jagorancin bayin da ta'yanta yala na ji ko riba kadarori a wala'a mawaliha da jagorancin bayin da ta'yanta fakar da bihim Amurbin bin ma'ahu ila sha. sai amur dan ya tafi da wa'ancan ƴaƴana ta guda uku guda an gane ko ya tafi da su wato jihadi famatu shiskara su fi tsamu'un amwat a annoban nan da aka yi ta zamanin sidna umar a shekara ta sha tara ana kiranta annobar Amuwas. an gani domin wannan ta fi bahariya zafi ta fi yan lisiwa ta fi kwakudu ba ta fi ta zafi mutuwa aka dinga yi wannan sabai da yawa ta mutu a wannan Allah ya kyashe mu fawarisa mu'amuru sai shi amuri ya gaje su kan me zai gaje su amma ya yi wato asibin su ne ɗaya ne daga cikin magadansu su na nesa na ba ta gane ku magadin su ne wanda zai iya gaje su duka me ya gaje wa kana hu kaga asibin su ne a ya asubi ku jami'a Alman أو ma baƙi ba'ada بعد بعد farbil fara'i bayan an yayyanka masu kasu sun ɗauka abin da ya rike kwashi ko kuma yin da idan farar filmi ba a fi tarika ya fi tagari kuwa in yi zama shi kaɗai ne a gado sai wayo shi baki an fahimci da Allah waye ya yi auren ri'ab ya auri wa umma wa'in cika yi nawa ya uku an gane ko amuru ibn al-aas ya ɗauki suka tafi sham suka rasa a can wato wato a tsarun amwas annabuwa ta yunwa ta ake da aka shekara ta 19 lokacin sidina umar ana ji da kyau Wa fa warithum amru wa kana asabatuhum falamma raja'a amru bin as yayin da amru dan as ya dawo ja'a banu ma'mar sai ya'yan ma'mar suka zo masa yukhasimunahu fi wala'i ukhtihim wannan banu ma'amar su ne ‘yan uwan mahaifiyarsa ‘yan uwan mahaifin wa'ancin kwaya uku an gane ko tunda ita ana kiranta ummu wa'il bintu ma'mar al-jumahiyya to kaga kenan sai ta zo wala ma raja amr bin as ja banu ma'mar kaga sai ayin ma'mar suka zo yukhasibuna suna rigima da shi fi wala'i ukhtihim a ba su wala'in bayin ma wato bayin yan uwarsu su za su su ne jagorin bayin ta'inta idan umar sun kawo shi kara wajen umar da khattab فقال عمر سعمر يتي أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دنيا كنت تكانك دا أبدا نجيود وجه النبي صلى الله عليه وسلم سمعته قضى لنا به سمعته ناجيك يقول ما حرز الولد والوالد دا أبدا دا يوا وسه يتتري والوالد أبا فهو لعصبته in ɗan baya nan in uban baya nan na asubansa ne man kana wanda suke nan mana wannan abinda umar wa amur bin an sai samu haka ne da abinda ɗaya zai ɗauka ko uba zai ɗauka ko ba ka ba to sai zama baya nan waɗanda suke asubansu suna nan shi su za su kwashe malik fa qada da bihi sai mana hukunci da wannan wato asibitin. wa kataba da bihi kitaban fi shahadatu abdurrahman yace sai rubuta mana wasiƙa fi shahadatu abdurrahman bin auf wa zaid bin sabit wa akhar aka sa mutum uku zaman shaida a ciki hatta idza khutulifa abdullah abdul malik ibn marwan har sai da aka zama da abdul malik dan marwan shugaba tuwafiya maulan laha ana ji da kyau sai wani bararren bawan ta ya rasu ita ummu wa'i wata raka alfai dinar ya bar dinari dubu biyu a balagani sai labari iske ni cewa an na zalika alqada'a qad guwira wancan hukuncin da aka mika aka ba wa uwan yan uwan ummu wa'il an canza wannan hukunci ya tashi fa mu ila hisham bin isma'il sai kawo ƙara su yan uwan wa ummu wa'il an kwace wancan mulkin a hannunsu an kawo wato sai kai shi ƙara wajen shan bin amru ko shan bin isma'il fa rafa'na ila abdul malik sai kai mu wajen abdul malik fa ce na muka je masa bi kitabi umar دوسيك دو عمر بن الخطاب يربط فقالت إن كنت لا أرى أن هذا من قضاء الذي لا لا يشك فيه وأنا هنا لقد كنت a kansa. أكنسا ma kuntu أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا amma ni ban san lamarin wato mutanen madina ya ga yaka ba an yi shukku a samu wani cikin sai kokon tafiya da tsaba cikin wannan hukuncin da aka yi faɓa ba da na bihi falam na zalfihi ba'adu sai aka ba mu wato wannan wada'in an ƙara tabbatar mana shi na ba ta gani yanzu ka ga dama suwaye za su gadan suwaye a'a suwaye ya fi cancanta da su gaji wala'in tunda ai su ƴaƴan an kashe su suwaye ƴan uwa ne za su gada ko ba ka ba ƴan uwan mahaifiyar su za su gada ma harzal wali kaga waladu aw wali fa huwa li asabati ga su ai asuban yan uwan mahaifiyar da Allah kun fahimta da kyau sai aka tabbatar man faqa dala nabi aka bamu wannan wala'in falam na zirfi ba'du ba mu gushe akan sam har yanzu a san da yake faɗin wannan hadisi ya Allah fahimta wato idan kana da wani wanda zaka iya zama asubin sa misali ka ɗan uwarka ta mutu wa kuɗe uban ku ɗaya, kai kaɗai ne kane ne asubin za ka wawa shi duke duka ina ba ta an gani to haka rike idan tana da wani bawa da ta yanta take riƙe da ragamar jagorancinsa to kai yana hannun kashi ba dalla an fahimta abin ya fito ko wajen sati ga ga kan sai saboda an zo a ƙarshe hankalin mutane na wani wajen a cewa akwai al'akarar akwai al'abu'ad na bata an gani kuma dama ai shi mafi kusa shi yake danne da suke cewa duk wanda ya shi gado ta wata hanya to idan wannan hanyar tana da takore shi kama fita da kyau yawwa ita ai dama tana da wala'inta riba'an wa wala'an an gane ko? sai suka gaje ta kadarorinta wa wala mawaliha haka aka ce an ga da jagorancin bararren bayin da ta yanta haka aka ce ka kuma farkon hadisi قال سلام بكر ابن أبي شيبة وعلي ابن محمد قال حدثنا وكيع قال سلام سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عمرو عن عروة بن الزبير عن عائشة أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم ونبر رنبا وأنا النبي صلى الله عليه وسلم وقع faduwa min nakhla daga bishiyar dabino fama ta yi watar kamalan ya bar dukiya wala yatruku waladan bai bar ɗa ba wala hamiman bai bar wato wani makusanci ba wala sadiqun hamim fa qala nabi sai annabi sai ga cewa atu mirathu rajulan min ali qaryatihi a ɗauki gadon gaba ɗaya ku ba wani mutum da ke cikin 'yan garinsu an gane to wannan annabi salim shi ga dama ya kyauta an gane ce a ba wani dan su a yanzu wannan bararren bawa ne fa bawa ne ba shi da mai gadarsa a sama ko ƙasa ko a da za a samu wani yana sun haɗa kaka na dubu inda an tabbatar za a iya bashi sai ce a ɗauka a ba wani mutum daga cikin mutanen garinsu na ba ta an gane amma asali wannan annabi sallam wani alkhairi ya kyauta ya aina sani tunda للنبي lin nabi sallam wani bararran bawa na annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam hadisi ne sahih قال سمع بكر ابن أبي شيبة قال سمع حسين ابن علي عن زائدة عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد عن بنت حمزة قال محمد يعني ابن أبي ليلى وهي أخت ابن شداد لأمه قالت مات مولاي bararren bawa na ya rasu wata raka ibnatan ya bar iya faka sama rasul sallam malahu sai annabi sallam ya raba dukiyar ta gida biyu baini wa baina ibnatihi tsakanina da yassa fa ja'ala li an nisfa ya bani rabi wa laha nisf ya ba ta rabi an gane ko to wannan kenan ita ma asiba ce ai an gane ya ake kiran ya wato ya sibatu ma'al ghayr asimin bin nafsi asimin bil gairi asimatu ma'al gairi idan aka ce asimin bin nafsi da da uba bil gairi ya ma'al gairi al ukhtu shaqiqa ko al ukhtu li na ba ta an gani yawa babu mirasu qatil babu da ke magana a akan cewa shin wanda ya kashe wanda zai gada zai gado wa ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث riƙon wa ƙatul wa ƙila ku dini fa faham falaita shakku kaleki ya ce abin da yake hana mutum ya gado ɗaya daga cikin abubuwa guda uku riƙon ya zama bawa bawa baya gado wa ƙatulun ya kashe wanda zai gada man ta'ajjala a qabla awani uqiba bi shirmani duk wanda ya gaggauto abu kafin lokacin sa yi masa hukuma da haram masa wannan abu na قال muhammad bin بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن إسحاق بن أبي فروة عن ابن بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قالت القاتل لا يرث وانا كسو وانا ذي قادة بذي قادة بذي قادة شما لو من قد قاواي ان قد قد قوتو أبو كافر لو كتبت أهرم تامك وانا وانا الشيني كايدا بسين صحيح بعد سنة علي بن محمد ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن محمد بن سعيد وقال محمد بن يحيى عن عم عن عمر بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال حدثني ابي an jaddi abdullahi bin amrin anna rasulullahi sallallahu alaihi da ya alaihi sallam ya miƙi kama yau mafatashi makka ya miƙe a ranar da aka buɗe maka a shekarar takwas faƙali ce almar'a mace mata tarisu za ta yi gado min diyati zaujiha daga diyan mijinta da aka kashe wa malihi za ta gaji dukiyarsa da ya bari in diya ce ma za a a cikin a cikin tarika haka zalika dukiyar sai da ya bari nan ma tana da gado wa huwa risu shi ma zai yi gado min diyata daga biyarta da aka bayar wa maliha da dukiyarta malan ya qatul ahadu ma sahibahu amma ga sharadi mutukar ɗaya daga cikin su ba shi kashe ɗaya ba idan mace ta kashe miji ba za a bata ba haka in shi ma fa idza tala ahadu ma sahibu idan ɗayan su ya kashe ɗayan amdan da ganganci yana sane me yake gani amdi al'amdi alqatl amdi shine aikin yana kisa kuma kai ci kisa shubul amd aikin yana kisa amma ba ba kisa kake nufi ba qatl khata aikin baya kisa ko baka nufin kisa ba an gane mu zai dauko bulo inci tare zo kan mutum yace zai kashe shi ma mai aka katul amd yana kawai zai bo bulo waje ko to ne kawo kai sai rushe shi shubul amd amma ya ce da ala mi koma bici ne sai mi koma bici sai kawai zungura mai ya ce faɗi wani katul haɓa an gani yake cewa tala a duhu masu haɓa idan ɗayan sai kashe abokin sa amdan da ganganci lam yaris min diyatihi wa malihi shay'a ba zai gaji sau ba zai gaji dukiyarsa ba wa in haɓa aduhuma haɓa an? idan ɗaya daga cikin ma'aurata ya kashe ɗan uwansa abokin aurensa da kuskure wa risa mali zai yi gado daga dukiyarsa amma wa lam yaris min diyati ba zai gaji wani abu daga diyarsa ba wannan haka yake hadisi mawdu' sanadi amma da jama'a da suke karfafa shi babu zawil arham babu da ke magana akan cewa yan uwa na uwa yan uwan uwa na nesa nesa an rasa wanda zai gado amma an ce yana da wani wanda aka ce da kakarsa ta wajen uwa da kakarsa yana da kanwa ce kaga can su ne zaun arsham dangin uwa kawai sai masu aka miƙa musu zamancin gaba ɗaya saboda sun fi sai sun fi son yaro amma kuma in kana so yaro ya taso ɗan gwagwarmaya ka bar shi a dangin uba nan ne zai ci jima nan ne zai za a talika shi yan uwan annabi yusuf su suka zama da shi yusuf ba su suka jawo ya zama haka zai ji maza har rijiya ce sun saka amma ba za ka ke da kyau ai dangin uba idan suka same ka suka dama gobsa su ba sa so ka rayu ba sa so ka mutu eh wannan su ne dangin uba ba na samun bukari ibn abi shaiba وعلي بن محمد قال عن وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن حارث بن عياش عن أبي ربيعة الزراقي عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا رمى رجلا ونمتن يجب ونمتن بسهم ko ya harbi wani mutum da kibiya faka talabu sai kashe shi ko ya jefe shi da ita ya kashe shi walai talahu warisun shi wannan da aka kashe ba shi da magaji illa khalu sai dan uwan uwa وكتب في ذلك أبو عبيدة ابن الجراح إلى عمر في أبو عواته أبو عبيدة كود وسيكة وجدت عمر جت جدت قواني أنك جس أنبار ديسة أما وندا شو أنا داك شو باش دنجو باش القوة باش السما باش القطة أما أتينا دون أم وما هي بيسة فكتب إليه عمر في عمر الأخ باب يعيكم مسلم وسيكة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله مولا مولى من لا مولى له Allah da su ne jagorin wanda ba shi da jagora wal khalu warisu man la warisa lahu dan uwan uwa magaji ne ga wanda ba shi da قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة وأول سند قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا بدين بن ميسرة العقيري عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام بن كريمة rajul min ahli sham mutum ne daga mutanen sham min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam qala ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man taraka malan duk wanda ya bar dukiya fali warasate na magadan sa yau man taraka kallan wanda ya bar wani nauyi fa ilaina to yazo wajen mai karba wato kallan ana nufin kamar bashi ana bin sa bashi to yazo waje na ya karba amma kuma ya bar gado na magadan sa ne kaga Allah saka manzon Allah da alkhairi sallam wa rubbama qala da dama yakan faɗa ce fa ila Allah wa rasuli wa ana warisu man la warisa la ni ne magaji wanda ba shi da magaji aqilu anhu zan biya masa diya mun ce aqal diya ko warisuhu ko zan iya sa, wal khalu warisu man la warisa la dan uwan uwa magaji ne na wanda ba shi da magaji lahu nam ya aqilu anhu zai iya biya masa diya zai biya masa diya wai risu kuma zai gaje shi na ba ta gani kidan sa wajen Allah da manzansa idan mutum ya dubba shi da wannan to sai a dawo da shi bai tilmani yanzu yin wannan abin da ake na share guri zauna ko kwanaki mun samu wani kes a nan Kano mutum ya zo ya faɗi ya mutu ba wani nasa da aka sani hatta wayoyinsa aka ya dilitin ɗin lambar makowa wallahi ya yi diritin ɗan lamba kowa aka shi mutuwa da kwanan su sha biyar aka ce masa sallah na ce a'a a kan mai zan masa sallah ya yi ba limamin gawa ba ya ce ku je ku gama abin da ku ai kada mai sallah kai zaka raka shi kabari da hannu an ce haƙon shi a cikin liman ina liman da ya sallah din nan a wata kyakkyan abu ba kai san san san girma da bala'in san girma ya sa ka dinga zakalkali a cikin abubuwa ka tafi a takaranta yan uwa da tana shiga matsaloli ba sani ba yawwa shi ta lokacin jima ma tana da amfani idan mutum ya sha wuya a rayuwa za a gina ya hankali sosai ana zuwa yanzu kaga sunan kowa ya rufe ko da ce to ai asalin shi asalin shi liman din to ai da liman din a ina liman din to ya sa shi liman din gaba ɗin sunan ko an rufe sinaka har ma wani wani ya a ajiye shi a gidan liman ko a haɗa shi a gidan liman a ce ai wani wanda ya mutu a zuwa ya masa wanka a haɗa shi na ce a'a ni na yi shela cewa ni limamin gawa ne ai ban yi shela ba ai ban yi shela ba to je ku kai shi wajen hukuma su zo kanta su ne yake wajibi a kansu ni ba wajibi wani a kai yawwa rayayin ma sai ka ki zuwa wani lokacin ai ni sana ma na fi so a jani ma gaba ɗaya yawa inda an zo yin karatu sai mu zo babu mirasul asaba babu da ke magana akan wato gadan masu 'yan mamaya ba a cewa wato asaba sai in ya kewaye da abu ya daure shi tigijin an gane ko 'yan mamaya wanda a ɗabi'a za su mamaye dukiyar su zama su kare ne an gane ko wani kenan babu wasu asibai a cikin mata a cikin maza ake samun asibai me suka ce walai safin nisa'i tsurran asaba ilallati manat bi itiqin raqaba gaba daya babu asiba a cikin mata sai dai wata ta yanta bawa idan ba shi da magaji ta ta wawo shi dukiyar baki daya sai tana da ana iya samun asibatun bil ghairi ma'al ghair kuma ce ita ma ba bata zama asiba sai ta rabu da wani shi ta ce al'uqtu shaqiqa yar uwa su kikiya an gane ko al'uqtul li'ab al'uqtul li'ab al'uqtul shakika ana cewa asibatu ma'al ghayr albinti lissulb ya ta tsatsau ita kuma ana cewa asibatun ma'al ghayr ko bil ghayr wata ma'al ghayr fahimtum min ikhwa adartum to shi kenan ba to shikenan qala sama yahya ibn hakim qala sa abu bahr البكراوي قال سيد إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ياي وكنت شو أن أعلان بني الأمي ‘yan uwa ‘yan uwa na uwa ‘yan uwa li'ummai su ne a'ayan an a tsakaninsu shi ne mai yake ba wa kudu guda ɗaya in ɗaya ne a ba shi sudus in kanu kasar min zalika ba mu shi ka obi idan suna biyu zuwa sama sai a haɗa su a ɗaya bisa uku su jefi su raba tsaye ta kasa muna na hufi ma bai na bisa wuya su raba shi a tsakanin su daidai wa daidai abinda aka ba umma hannu shi za a ba mu muhammad duna banin allat banda 'ya'ya ɓangaren uba 'yan uwan ɓangaren uba me ake nufi idan ya zama cewa ga 'yan uwa waɗanda suke ɓangaren amma an sarki ce ko da 'ya'yan 'yan uwa an yi sarki cewa na hannu banin allah na hannu ma'asar an biya banin allah dinuwa wahid an ce wato ya ce ban da 'ya'ya na ɓangaren 'yan uwa kenan abin da ake cewa wani asibi baya iya zuwa ya hana yan uwa na bangaren uwa cin gado shi ne abin da ake so dan uwan asibi ba zai iya hana bangaren yan uwan da kuka haɗa uwa ɗaya a ce uwa ku ɗaya amma uba kowa da nasa asibi ba zai hana ku cin gado ba hirsu rajul akha li abihi wa ummi duna ikhwatihi li abi kaga ne fassara wannan yarisu rajul akha dan uwa zai gaji dan uwansa li abihi wa ummi wanda suka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya duna ikhwati li abi a wannan gabar in har yayi gado yan uwansa li abi kuma su ba su da gado abin da kyau shine fasar wancan wato a'yanu bani al-um yatawarithun duna bani al-allat نعم حديث صحيح قال قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال عبد الرزاق قال اخبرنا معمر علي بن طاووس Ana abi an ibn abbas qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce eh iqsimul dukiya ta gado bayan ahli fara'id tsakanin ma'abota kaso la takhdana min ibadika nasib mafruḍa anta al fardu ay al juz'u yanki kenan ba a cewa gado farida ba sai dan da ya zama kaso ne tsananne min Allah ay juz'un musamman wa min Allah wani yanki ne sananne daga Allah yankunan nan su ne mai annifu a rubu'u a sumun wayannan kaga akwai tadakul a tsakaninsu sannan ka ce a sulusu a sulusa ne a sannan kuma sai wani suna ta ƙara ta kimaitar sulusu ne an gane wani gazo wanda ake ce da tadakul suna iya shiga cikin juna annifu a rubu'u a sumun rabi ɗaya bisa hudu ɗaya bisa takwas wani akwai ta dahul a tsakaninsu akwai kuma asudus za ka iya cewa asulus asudus asulusani to ga nan ɗaya bisa uku ɗaya bisa ɗaya bisa uku sai ɗaya bisa na shida Wani akwai altakabul a tsakaninsu akwai karo an gane a yayin raba gado idan wayancan gidan ne suka shiga kai tsaye babu rinta babu wani tashi hankali wajen raba gado amma idan kuma ya zama cewa wannan ya karo da wayancan to sai ka ɗari ɗari baro an gane dariƙatun bar kan misali a ce sudusi da sumun 1 over 6 da 1 over 8 bene menene nan wani ka samu ta bayan ko ta tsabu ta wani sai da ka ɗauki dariƙatun bar ta wannan yana da sauƙi ba mu ji aidi za mu ji muna cikin babi yake cikin ismul ku raba dukiya bai na ahal fara'ir tsakanin ma abota kaso kago yana masu shidan da wancan na suna ta ƙara shi kuma takmilati sai sayni kuna ji ba na abin takmilati 1 over 6 ne mutum ne mata an binti lusful wa bintil eh, wato wato bintil ibn al-sul mutum ne mutu ya bar ya yarsa ta tsatso ga ta shi ya fita ga kuma ya ɗansa ba ya ba ya ba ta da gado banu na banu abu na ina wa banu bana na banu hum ƴaƴanmu su ne ƴaƴanmu da muka haifa da ƴaƴan ƴaƴanmu maza ƴaƴan ƴaƴanmu mata na can gidan ne ƴar ya ba ta da gado sai dai ya ta tsatso kai tsaye yar ya ba ta da gado amma za sun fi sakewa a gida kuma lokaci ko kana ji da kyau to ya za a raba wannan dukiyar a raba wannan dukiyar ne za a raba ta a raba ta gida uku ko shidan an su a ce uku biyu a ba wannan ya an gani ɗaya kuma sai a ba wacce yadda gida ɗaya ita wannan gida biyu shi na nan kalawa da matsaloli waɗanda suke a shi ba makamantin waɗannan na yake cewa ku raba dukiya bai na fara'i nan bai na ahalin fara'i tsakanin ma'abuta ka sau ana kitabin la kamar da ya zo cikin littafin Allah kuma tarkatin fara'i zo abinda wannan kashe-kashe-kashe ya rage fali aula rajulin zaka sai a ba aula wanda ya fi cancanta da mamaci rajulin zakar namiji za a nema wato namiji za a nema wanda sa rajul ko da ita jumla ta cika fali aula zakar ko fali aula rajul a gani? amma wannan sa masa rajul kasi ita الرجل ألوخة ليس ضد للأنثى mace ba ne. أتي هذا رجل هذا أنثى خطأ في اللغة أتي هذا ذكر وهذه أنثى ita rujula mace ma tana iya zama rajul a ɗabi'a duk inda ka je wato rujula a ƙur'ani sai ka ji an faɗi ɗaukar nauyi da ƙirji da gabata an gane sami'ina a can da yake cewa rijalun من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من يمتد وما بدلوا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن دي sanda ka رجل شيء قاعد ga أو ɗauniya da harkar aljihu Dalla yana fitowa ko? Babu mallawari sala, babu da ke magana akan mutumin da ya zama ba shi da magaji. To kaga ya kamata ka yi aure. Kar ka zo ka liƙo hukuma. Din da aka wata biya manta ka. قال Isma'il ibn Musa, موسى قال Sufyan ibn عينة ana عمرو bin Dinar. عن عوشجة عن ابن عباس قال مات رجل على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ونحن بسلم ولم يدع له وارثا ببر من با إلا عبدا سونباوه هو اعتقه شيء انتهج فدفعني بسلم ميراثه إليه كان بسلم يميك آه، وقا يميك أو آه النباوة أنت قادم فا حديثنا دروني أما أشبه للاستقبال ذا أمفاني لشي ما بدولة بقى abin da su malamai suka tafi akan cewa mai wannan duki aka shi bai tilmal gaskiya dama ji na da rauni babu ta tahrizul mar'atu salasa mawari yaushe ne mace take iya wawace duk gado duka shin ta tahriz mace tana wawace salasa mawarisa gado uku قال سيدنا shan bin عمار قال سيدنا محمد bin حرب قال سيدنا umar ibn رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واسلة بن أسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسألت المرأة تحرز ثلاث مواريث متى تنا واوشي تنا زما وعاصبة أقادو أكو عتيكها قوانا تئنتا ولقيطها قوانا تئنتا حتى رميش وولدها الذي لا عنة عليه da ɗanta da suka yi baran-baran da miji a kansa suka tsina wa juna dama yul haq bil'um ba'ad li'an in an gama wannan tsire ne ne dole za a ɗauka ita dama ai babu kokoto dama ita haife shi ko ba haka ba shi ko dama bai yadda ba ne idan an gama wannan li'ani ya ce ba ɗansa ba sun gama wannan abubuwan to shi kenan sai ba ta ɗan to wannan idan ya rasu ya duke dukiya za ta wawashe wannan ma'ana tana da kyau aka take a wajen malamai duk da sanadin yana da wani bangare na rauni babu man ankara walada babu da ke magana akan wanda bai dare dan ba ya ci shi in karanta ba na ba ne lakai to saboda akwai shakiyanci na shigo da 'ya'yan waje gidaje yanzu musamman a yanzu abuwa na rashin kamun kai ga waya hannu kuma ga rashin tsoron Allah jigo inda tsoron Allah ba waya ba ko kwamfuta ce ba abinda za ke ma to wani zamani ne Allah ke shi mu bal sa abokan Karim ibn shai ba kada sanatayn ibn shubab an Musa bin Ubaida قال حدثني يحيى بن حرب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال lamma nazalat yayin da ayar li'ani ta sauka ba da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce ayyuma mar'atin duk wata mace alhaqat bi qaumi ta dauko ta raba wata wasu mutane ta cuso wasu mutane mallan samirhum dan ba nasa ba Allah ku ji ta je ta samo cikin ta auda ta nan ta ce nasa ne falaysat min ita ba Allah walan yudu khila hala aljannata kuma zai shiga da ita aljannata ba ba zai shiga da ita aljannata ba wa ayyuma rajulin ankar da. haka duk wani uba da ya yi inkarin dan sai musanta alhalin nasa ne kawai dan kai ce da shi biya mai kuɗin makaranta wa qad arafu alhalin ya san nasa ne ihtajaba Allah minhu yawm al kiyama. Allah zai sa shamaki tsakanin sa da shi ranar kiyama. qiyama ko sauran sa Allah ba zai ba wa fadahahu Allah zai kunyata shi zai tozarta shi ala ru'usul ashhad a tsakiyar masu shaida mala'iku da mutane har da kisirkan za su ma Allah zai ci makareci ne ma'ana tana da kyau akan ta ake sannan kuma sannan yana da rauni قال محمد بن يحيى قال عبد العزيز بن عبد الله قال سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن مسلمك كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه شو كفره ببلا فيني bitirci ne bi muri'in ga wani mutum idda'a'u nasabin da ya kokarin ya amsa wata nasaba la ya aibu alhalin ba ta saba ce ya ce ai wani rich family ya ce ai shi dan family din kaza ne Babansu sai ce sai cire kansa a kansa shi ne kake gani mutane ba su gane ba ba wai kai ba so ce dangin kai siyo maka matsayi ba kai ake so ka siyo dangin kai ake so ka siyo wa babanka daraja bayan ka riga ka samu hankali ka samu tunani kai baban yaro na Allah ya masa albarka wannan yaro mai albarka haka wannan shine abin da ake nufi to idan baban ka ya albarka to kai baka da albarka a zero man batsa bihi amalu lam yusra bihi nasab wanda ake sai kashi baya na sabata da alaka sama ta kashi gaba ba kaga ba ganin nasaba wala an sa bai nahum yawma idin wala tasalu ba ganin nasaba ni ai kaka na to kai waye an ji kakan kai wani abu kai kuma waye ai dan gidan shi to kai shi ne dan gidan wannan alfandari waye waye waye waye to kai waye ذكر الفتى من قال كان أبي إنما الفتى من قال ها أنا ذا wannan ba shi ne saurayi ba wanda zai ce ai babana ai babana a wanda ce ni kaina ko ka duba ma shi aka ji an dana ma dan alhaji dan malam dan shehi dan runto ko mutum zai shiga ino babansa ya nutso da manufa a kai ma ka nemo kanka daraja yanzu shi dan shi babanka yanzu babanka yawa ya nuna shi ya haifi dan halaka ne ya sayo babansa mu daraja da aljanna حديث ثبت في سنة أدم الظفر الإمام الخارج السنة الصحيح بكينا بقبر يتقن الناس كيس يا ربي أنا لي هذا يسي ولدك دعا لك لن تدعي مكة الدعاء إذا مات الإنسان يقضى عنه عمله إذا من سرقة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو لجن صالح يدعو له شنو أبدا أكي صحيح نعم باب في الدعاء الولد باب لك بغنى أكان واتو mutum ya ce wannan ɗan nawa ne ko kuma cushen ɗa a yau mutum cushen ɗa shi sa wannan gwaje-gwajen da ake na zamani da amfani mutum zai aure ya je a ce a pregnant test a yi wannan a tabbatar ba laifi ba ne sau da shakenci ya yi yawa yanzu mal a tabbatar cikinta yana nan kalau ɓarsa ba ɓarsa ya haya ابن اليمان عن المثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاهر أمة دون إذن دو تبيوى أو حرة كوئة وولده ولد زنا فريقا سأنزلني لا يرث ولا يورث أنت بذي قادو مقوم ذا أقاديش با بذي قادو با بذا أقاديش با وانا كيكي أو ذي إمام ابن تيمية رحمه الله يتي shi يعني انت ذاك da haka da zahirin ƙwar'ani زين zafi da na zai gado ولد wani ce fa waladu الولد للفراش وللعاهر الحجر يوصيكم الله في أولادكم أولاد انظر كلمة الولد في أولادكم لذكر مثل الحجر الأنثيين أنت كذا يأتي الله يلمكم وسيا تشين آية ينكو أبانا لا نمجي kaso na ɗaya mata guda biyu to ga gwai kalli matuko a ba shi sai ce walad kuma yace al waladu lil firash wani ahir ajar hajar sai bar kalmar walad wani kina to shi abinda ibn tamiya rahimahullah shi tafi akan kina kuma ga ƙarfafawa ta ayin qur'ani da da hadisa a sallallahu alaihi makamantan wannan to amma mazabar malikiya ta tafi akan ire-iren wa'annan hadisan an gane idan irin wannan hadisi suka ce a'a wannan ana nan a zahirin wannan hadisi za a tafi man ahara amatan a shurra duk wanda ya zina da baiwa ko ya to fa waladu waladu zinan dan sanar zina ne la yamsu wala yurs ba zai gado ba za a gaje shi ba hadisi ne hasan قال سام bin بن يحيى قال سام محمد بن بكار بن بلال الدمشقي قال أخبرنا محمد بن راشد عن سليم بن سليمان بن موسى عن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا كل مستلحق دون ترى بأن أكي شوشوش أكراباشي أستلحق بعد أبيه أكرابوش باين بابا سما يارس الذي يدعى له dan da aka dinga ce ko dan da aka raba shi da wani uba aka sa masa sunan ko aka dinga cewa ai dan wani ne shine du'alahu aka kirawo shi da sunan uban to shi kenan idda'ahu warasatuhu min ba'di sai magadansa suka ce wannan dan namu ne ko ba namu bane yanzu kalma magada sai suka ce wannan dan da aka kawo aka ce na babanmu ne ba danmu bane ko kuma ɗanmu ne wancan ɗan kuma amma ai an raba gado a yara in kaga in sun kore shi in abin da aka raba ba za a ce biya ba in an raba an ba shi wani abu shi kenan idan kuma wanda aka riga aka raba daga baya aka gano ɗansu ne suka bincike suka gano to ba za a ce su biya abin da suka ci ba su ba. Dalla kun ji ko? Shi ne. فقضى أن من تو أمن من كان من أمة يملكها يوم أصابها dan da ya zama cewa ya zama daga cikin wata baiwa da mutum ya mallake ta ko wato ya mulki yawan asaba ranar da ya same ta ya mallake ta kuma sai aka samu da tare da an sani ba faqad la hika bi man ta haqqahu to duk wanda aka ce na wani din ne tufa ya haɗu da su walaysa lahu fi ma qusima qablahu kaji ko min al mirasi shay'un ba za a ba shi komai na gado ba cikin abin da aka riga aka raba kafin a rabo shi cikin gado wa ma adraka min mirasin duk abin da ya riska na gado lamin kusan wanda ba a raba ba balahu za a balahu nasibu a bashi na ta kasa wala yalhaqu idza kana abuhu alladhi yud'a lahu ankarahu wala yalhaqu ba za a rabo shi da wannan dangin ba idza kana abuhu idan babansa ya zamo alladhi yud'a lahu wanda ake kiransa da uban ankarahu yace ba dan sa bane ma'ana idan ababen ya bar wasiya ya ce ni ba da wani ɗan wannan ne kai ɗana aka yi bincike aka tabbatar to ko da ya zo faɗa ba za a ba shi ba sai dai an zo da hujjar ta fata uban ƙarfi wai kare min amatin iya zama cewa da wajen wata baiwa ce Layi yamliku wa bai mallake ta ba au min shurra ko ya hara bi haida yadda na da ita fa innahu la yalhaqu ba za a raba shi da uban ba wala yuras ba kuma a ba shi gado ba ta ce wani an gano babansa dan baban ku ne wannan amma wanda ya gaba da fatiha da shi ba za a dawo haraba shi da uban ba ko ba za a ba shi gado ba wani lalidu nabi wadda ahu wani lalidu nabi wadda ahu da za a ce wanda ake raba masa shi dan sai ce ya amsa cewa uban ɗansa ne ba huwa wani zinatu dan zina ne li'ali ummihi man kanu a tattara shi a miƙa shi ɓangaren dangin mahaifiyarsa waɗanda suke nan shuratan au amma ko bai wace koya an fahimci magana قال محمد بن bi يعني ma ما min al jahiliya? yana nufin abin da aka raba a lokacin jahiliya abin da islam kafin musulunci amma abin da aka raba bayan musulunci in hadda da wani abu da ya rage shi ba a bashi ba sai a bashi shine fahimta ibnu majah ga hadisa misali musulunci bai zo yanzu kuma musulunci ya zo shi yana ganin tun da dukiya ta rage an tabbatar kasu mutane suna zuwa ce aure a ɓoye ana zuwa ya aure a ɓoye saboda shi yana jin tsoron wato ko dai matar ko su dalilai ko 'ya'yansa ba su bar shi ba kasu mutum iya daɗe bai ƙara aure ba ya iya ƙarawa amma ya ce zai ƙara tashin hankali ne shi ta duk wanda zai ƙara aure ƙara da shekara uku kafin abin nan ɗinsa amma suke cewa masu magana an dai kai goma sha biyar kawai ka kura kawai ka hakura lokacin mutuwa ta ta binne ka a ah, wani ce za a ta binne shi a to ai ma zai biya baka riga ta mutuwa 99% sun kuma riga ta mutuwa amma ka duba galibi waɗanda matan suke mutuwa su su mafi yawanci masu mata biyu ne uku hudu eh saboda ka sanar karancin wato ba tension zero tension ga abin nan Eh. ka san aka tura an cana suke cewa an fi dadewa a duniya amma ba cewa nake kowa jefe je ke zan kara an ce an faɗi dandin wannan so in dade <laughs> ta kai sai ne ka hakuri tun da ka fi shekara goma da ni sai ka hakura kawai sai ka ta lafi kana sa da zumunci dan ka dade babu nahi an bai wala wa an hibatihi an yi hani a kan wato mutum ya siyar da wala'i wani bawa da ka yanta kana da jagoranci akan ka ce ka siyar da wannan jagoranci ko kai kyauta da jagoranci an hana marsa ali bin muhammad amma za a gada kuma marsa waki alisan shu'ba wa sufyan عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته النبي صلى الله akan siyar da wala'i jagorancin bawa kuma ya hana kyautarsa. hadisi na sahih قال سام محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب قال يحيى بن سليم الطائفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن آه، آه، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته باب قسمة المواريث باب اللي ke magana akan ya za a قال محمد بن رمحين قال أخبرنا عبد الله بن لهيعة أن عقيل أنه سمع نافعا يخبر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أنزل شيء ma kana min mirasin duk wani gado da ya zama kusima fil jahiliya wanda aka raba shi a lokacin jahiliya wa ala kismatil jahiliya a bar shi a haka a cewa yanzu tunda an zo musulunci za a yi wato wannan bude kofar rigima ce wa ma kana min mirasin amma duk wani gado da ya zamo a darka wani islam wanda musulunci ya diske shi ba a raba ba wa ala kismatil islam a raba shi akan tsarin rabon musulunci babu babu da ke magana akan cewa idan su halal mauludu warisa idan haka haifi yaro ya kuka ya mutu to zai gado halla haga ahalla yuhilu ihlal al ihilal shine rufu saut daga sauti kenan idan istihalla al maulud waris idan yaro da aka haifa sai kuka ai ba shi da gado ba shi da gado sai ce a'a yayi an ji ya canye da kokoi a tishawa zai gado wala bitana a ce ya speeding ya sha mamama kaga min baga ula wannan duk sai an kula da wayannan abubuwa saboda akwai mutane da wa suna nan so suke su cinye kayan mutane idan su tahallal maulud idan yaro jariri yayi kuka waris yana da gado haka da ke da atif in yi wato atishawa shi ma sai zai gado na'am قال muhammad. ابن رمح قال أخبرنا عبد الله بن لهيع عن عقيل أنه سمع نافعا يخبر عن عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما كان من ميراث أنا كرنت ونكو باب إذا استهل المولود وريث قال حدثنا هشام بن عمار قال لسنا ربيع بن بدر عن شاب الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سمعت إذا استهل الصبي إذا يارو يكوكا سلي علي وورث أي ما تتسلى يا يقادوا فلذين ينادروني أما ذا أكيد شيء قال عباس بن الوليد الدمشقي قال مروان بن محمد قال سليمان بن بلال قال حدثني يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث الصبي يا fau jariri وفزي fa zai يستهل صارخا hatta ya stahilla يا an sai ya kwace da kuka ya canyare da an yabkiya ya kuka au ya siha ko ya ƙara au ya isa ko ya atishawa babu rajul yuslim ala yadin rajul babu da ke magana a kan cewa mutum ne musulunta a hannun mutum sai wannan da ya musulunta a hannun ka ya rasu ba shi da magaji ba shi da kowa ba inda ma ya sani a duniya sai kai a nan wannan duniya wacce ya rasu a cikinta ga za a kayan gadonsa قال لسان أبو بكر ابن أبي شيبة قال لسان وكيع أنا عبد العزيز بن عمر أنا عبد الله بن موهب قال سمعت تميما الداري يقول قلت يا رسول الله نسيان أنا ما السنة ما هنيا وقرمي في الرجل أكم متمن دي من أهل الكتاب يعني قلت بيودي لكو كرفتا يسلموا أنت على يد الرجل أهن ونمتن يا ذائق قالت هو أولى الناس بمحيا وماتي سبت سنت ya bi mutane cancanta da rayuwarsa da mutuwarsa ya cika? Ya cika.